sanarwa ya gabata dangane da wannan ƙadiyya wannan ƙadiyya tun jiya na fara tattauna ta amma saboda gaskiya ina so ne wallahi burina kenan al'umma su gane batattu da shiryayyu burina kenan wallahi al'umma su gane hanya ta daidai da hanya ta bata wallahi burina ne kawai al'umma su gane menene hakikanin musuluncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama menene hakikanin abubuwa da wa'insu suka kawo shi yasa bana ƙasa a gwiwa idan na zo na yi karatu nake sa nambar waya saboda in kai karatu imma ne ka ɗora wani akan daidai ko wani ya dora ka akan daidai jama'a da yawa suna saurara akwai masu hankali akwai wanda suka fi ka hankali akwai masu ilimi akwai wanda suka fi ka ilimi haka wannan shine ba wani abu na ɓoye-ɓoye cikin addinin mu in dai kai abu ka rubuta to dole ne in na ba daidai ba ne a ɗauko wannan rubutun a ce ba daidai ba ne saboda wani kai ya karanta ya ɓata wannan shine hakikanin gaskiya kamar yadda kuka ji topic shine shehu ibrahim da kansa ya faɗi ya ce ba da tarihin shehu tijjani bayar da tarihin shehu tijjani ya fi la'ilaha ilaha illallah ya fi istighfari ya fi salatin annabi kai ya ma fi karatun ƙur'ani kawai ka zauna kana ba da labarin shehu tijjani ya ce musamman ma a watan ramadan watan ramadan wata ne na alkur'ani wata ne na zikirai wata ne na ibadu wata ne na salloli to musamman cikin wannan watan ya ce ka zauna kana ta ba da labarin shehu wannan ya fi ka zauna kana karatun alkur'ani ya fi ka zauna kana istighfari ya fi ka zauna kana salatin annabi ya fi ka zauna kana la ilaha illallah akwai wani lokaci da wani mazaunin ghana wani shehu na ghana ya faɗi wata magana na kasa gana wannan maganar sai da na zo na karanta wannan zancen shehu ibrahim din sai na gano abin da wancan yake cewa shine wai bada tarihin baba a wajen maulidi ya ce tilas ne ya ce wajibi ne ya ce saboda kawai ka faɗi sunan baba wane ne baba shine shekka abdullahi jallu Eh, Sheikh Abdullahi mai Kano Jallo kawai ka ringa faɗin sunansa ma yace ana kankare ma zunubinka yanzu da Allah so kuke a addinin manzon Allah muna ji mi shiru a wannan halakar a wannan batan a wannan gurɓatacciyar aƙidar a wannan tsarin mai shiru kenan Allah ya halakar da mu da ku gaba ɗaya na fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum khassa me yasa Allah ya halakar da al'ummar baya saboda suna ganin munkari ba sa magana suna ganin ba daidai ba ba sa magana shi shi yasa Allah ya tsine musu to mu ba ma Allah ya tsine mana eh ko da a ce tashin alkiyama akai Allah ya gani mun faɗi mun yi inkari kuma wannan shine imanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canja shi da hannunsa idan ba zai iya da hannunsa ba to ya canja shi da harshensa ya yi wa'azi ya tsawatar a kai in ba zai iya ba to da zuciyarsa ya ce wannan shi ne mafi raunin imani a wani hadisin ma ya ce a bayan wannan babu imani daidai da kwaye zarra babu kana ganin ana barna kai shiru kana ganin ana shirka kai shiru kana ganin ana kafirci kai shiru kana ganin ana batar da mutane kai shiru kana ganin ana jahilci kai shiru kana ganin ana karkatar da mutane ga barin hanyar annabi muhammadu kai shiru to baka da imani baka da imani baka ki a zuciya baka da imani Ba baka inkarul munkar ka iya baka da imani Ba ka iya kawowa da hannunka za ka iya baka da imani A adhaful iman shine na zuciya bayan wannan kuma manzo ce babu sauran imani kwata kwata daidai da ƙwayar zarra wa'annan mutanen fa sun gurɓata addinin manzan Allah duk tunaninka wallahi sun wuce nan duk yanda zaka tunano barna za ka tunano ɓata to ɓatansu ya wuce nan wallahi wani zancen in muna karantawa kan mu bugawa yake wani batan in ka ji wani ya rubuta ka ce musulmi ne mai da da'awar musulunci ya rubuta haka da hannunsa wani abin in ka karanta kanka bugawa yake wanda ko a cikin addinin kiristanci ba ka samu wani abu ba wallahi in muka karanta to amma an shigo mana da shi da rigar addini dole mu bayyana dole ne shi yasa wallahi da na ji wancan yana cewa ai in ana faɗin ma sunan mai shi gafarta zunubi ake wallahi ban fahimci abin sosai ba sai da na karanta zancen shehu ibrahim na ce ashe har manyan ma sun faɗi da gani nake wani shashasha ne ya faɗi da gani nake wani soko ne ya faɗi sai na ga ashe abin haka yake cikin aƙidar haka yake littattafan suke karantowa su fahimci haka tsaya ku ji in sa muku shi ina da shi wallahi abin da ya ce kenan ya ce ba da tarihin wannan malami gurin maulidi ya ce ya zama tilas ya ce ya zama dole eh ya ce ya zama tilas ya ce ya zama dole yace saboda ambatan sunansa ma kawai in kana yi kankare ma zunubi ake ambatan sunansa kawai kankare ma zunubi ake haka yace gashi kuma zan samu ku ku gani ku ji wallahi to irin wannan magana ce Shehu Ibrahim yi ta kuma shine topic ɗin shi yasa in ma ka zage ni a comment ka zagi iska zagin ka ya bi iska don ban san kana yi ba in ka haifu hawa za ka yi karatu bana cin mutuncin kowa bana zagin kowa ko ba gashi tsaya ku ji karanto tarihin baba wurin maulidi ya zama tilas don ka kira sunan Malamin karo kawai ma in kana da laifi kira sunan shi kawai shi a kan kare ma zurgin ka wannan annabi ya faɗi shi yasa kai da ke da laifi ka kira malam mai kano malam mai kano malam mai kano ana kan kare ma laifi yau ko wani guda annabi ya kare to karanto tarihin baba wurin maulidi ya zama tile don ka kira sunan malam mai kano kawai ma in kana da laifi kira sunan shi kawai shi a kan kare ma zurgin ka wannan annabi ya faɗi shi yasa kai da ke da laifi ka kake malam mai kano malam mai kano malam mai kano ana kan kalima laifi yau ko guda a laifi kai to karanto tarihin baba wurin maulidi ya zama tile don ka kira sunan malam mai kano kawai ma in kana da laifi kira sunan shi kawai shi a kan kalima zurgin ka wannan annabi ya faɗi shi yasa kai da ke da laifi ka kira malam mai kano malam mai kano malam mai kano ana kan kari malam biyu ko a annabi ya to dan Allah da wannan yanzu da za mu karanta na Shehu Ibrahim Kukula, da wannan wanda wannan bawan Allah ya faɗi dan Allah wanne ne ya fi illa kaga ciki yawa annabi ƙarya yawa annabi ƙarya ya ce annabi ne ya faɗi ya ce annabi ne ya faɗi ya wa annabi ƙarya ɗaya kenan sannan kuma ya wa Allah ƙarya don Allah ne mai kankare zunubin eh, Allah ne mai kankare zunubin ta nan ɓangaren ya wa Allah ƙarya don Allah bai gaya mana kiran sunan wani yana kankare zunubi ba istigifari ne Allah ya ce wani yana kankare zunubi ta nan ɓangaren yawa Allah ƙarya sa'an nan ya ƙare wa Allah ƙarya ta ɓangare uku da ya ce ya zama tilis ya zama wajibi ba mai wajabtawa sai Allah kamar yadda ba mai haramtawa sai Allah kamar yadda ba mai shara'antawa sai Allah kaga ta ɓangare uku ya yi ƙarya wa addinin musulunci to amma da Allah da wannan maganar da wannan ya faɗi wannan malamin ɗariƙar ya faɗi da wacce yanzu zan karanto da Allah ka auna wacce ce tafi illa wacce ce tafi datti wacce ce tafi bata eh, da Allah kuma in na gama zan buɗe layi haka nake ai ba na irin wannan abin da jahilai suke wallahi in ka ga na zo da karatu na yi yaƙinin bata ne shi yasa nake zuwa da shi kuma ba na tsoron na sa nan ba saboda na yi yaƙinin abin da nake karantowa cikin littattafan ku bata ne kuma da ilimi na shari'a wallahi ba wanda ya sai kare kawai ku tuba ku ban musu kayansu ku ban musu hanyarsu ku koma hanyar manzan Allah kawai kawuta amma wayannan mutanen sun rubuta abubuwa na batar da ku kullun sun bakku da zagi cikin comment kullun sun baku da zagi cikin comment sun baku da jin haushi da jin takaici da zage-zage da hauragiya da wawanci da jahilci suka baku wasu baku karatun kuma karewa ba amma dai sun rubuta yasa za ka ga suna ƙasa suna zage-zage kuma ina sa nan ba za ka neme su ka rasa ina sa nan ba za ka neme su ka rasa kuma wai kakkaza cewa waɗanda ba sa iya ɗauko littafi su buɗa su ne suke wannan zage-zagen wallahi har waɗanda sukan sa kyamara har waɗanda sukan sa kyamara su yi jahilcinsu, in na zo na zauna su ne mun comment a nan ƙasa wallahi hassu hassu akwai 'yan uwa masu kula da masu zage-zage wanda ni ma yanzu haka ina kallon wanda ya zagi in kai zagi ina kallo amma ba ta kai nake ba eh ni in ma za ka yi ta zagi na amma ka tsaya ka saurara to ni daɗi nake ji saboda in gaskiya ta bugi zuciyarka yau ka zo ba ta buga ba gobe ka zo ba ta bugi zuciyarka ba wata ran kana zage-zagen in na faɗi gaskiyar in ta bugi zuciyarka sai ka bar hanyar bata shi yasa ban dame ka ban damu wannan da zage-zagen da ai kake ba Wala ban damu ba ka tsaya ma ka saurara ina kyautata ma zaton kana kishin addini ne don wani ba zai zo nan ya saurara abin da ake cewa ba ya san magana addini ake to kai da za ka zo ka yi zage-zagen ma kai abokina ne kai nawa ne ina shiri suke bugowa su ce don allah na yi haƙuri nawa ne su ce don allah ka yi haƙuri ka yafe mana ban san adadinsu ba alkanawi duk sanda muka ganka kana shiri wallahi tsayawa muke mai ta rubuta zage-zage a kwament, wani zubin ma mai kiran ka a waya mu zage ka wallahi ba mu san gaskiya kake faɗi ba a shi. daga baya ne muka gane don allah ka yafe mana an yi ba su da adadi wallahi ban san adadinsu ba a tiktok ma an yi yafi a irga mutum ya hau yana roƙa arziki dan Allah yana roƙa alfarma dan Allah Ka kai min alfarma ka yafe min ka Allah ya kama ni da wannan zunubin gobe alkiyama na zage ka na ci mutuncinka na aibata ka lokacin da kake karatu akan kaza amma na tsaya na saurara shekaran jiya ko yau ko wata rana kaza sai na ga ashe gaskiya kake faɗi da bai saurara ba da Allah da Allah da zai gane da bai biyo ni yayi comment na zagi ba da za ta kai ya gane shi ban damu da masu zage-zagen ba har waɗanda suke sa kyamara sai dai ka sa kyamara ka tara jahilai a can amma baka isa in na buɗe layi kai kira mu tattauna ba da akwai waye mai baro ta ko shekaran jiya waccan naga zagin sa a nan ƙasa nan yana zage zage yana bude kyamara na gan shi gashi akan sikirin yana yi amma da aka bude layin waya jahili soko da kiki na neme shi na rasa ai kamata yi in har ka haifu sai ka bugu amma kakan je ka sa kyamara ka tara jahilai ka shirme amma zo a yi batun ilimi ka ƙi ka zo sai ka tsaya kai saura a kwamin kana zagi mai zagi zai ma zagi ba zai taɓa kwata shehu a hannun alkanawi ba ilimi ne zai kwace shi zagi ba zai sa in daina ba wujja ce za ta sa in daina in na ganta ka bayyana wallahi tashi tsaya in nuna muku inda shehun ya faɗi ya ce ba da tarihin shehu tijjani ya fi ka karanta alkur'ani ya fi ka istighfari ya fi ka la ilaha illallah ya fi dukkanin muridi in ji wa in ji shehu ibrahim ba kawai ka zauna kana ba da labarin ai shehu tijjani an haife shi lokaci na kaza ya yi karama lokaci na kaza ya ga manzan allah ya kaza tallama naman ya ba shi ɗarika, ya ba shi wa'annan azkar ɗin kawai kana ba da wannan labarin ya fi ka zauna kana karanta alkur'ani a watan ramadana ya fi ka zauna kana la ilaha illallahu a watan ramadana ya fi ka zauna kana istighfar a watan ramadana ya fi ka zauna kana salatin annabi a watan ramadana wannan surutun da ka ji nayi shi to ya fi alkur'ani in ji wa in ji shehu ibrahim ba karya muke muku ba me zan ci riba in ne muku sharru ku ne kuka rubuta da hannunku kuka faɗi gashi wannan littafin gashi jawahirin rasa'il ka gan shi jawahirun rasa'il ka gan shi to mu koma ka ji cikin juzi'i na ɗaya kaga shafi shafi na nawa shafi na 69 shafi na 69 shafi na nawa na 69 gashi gurin da ya faɗi haka ga gurin da ya faɗi haka bayan ya koro waɗansu hadisai ya koro su ya koro su da ya zo sai ce ila ghairi zalika min al-ahadisi allati kullu wahidin min hafi hasalahu daraini kaga ya gama zancen kaga nukuta ko sai ce wa alaikum bil auradi tijaniyati yace ina umarta ku da wuridai na tijjaniya yace fa ni'mat auradu tarbiyati hiya ya ce ma da wuridai na tarbiyya Tarbiyyatul azkar kaga dot ya gama nukuta ko sai ce wa alaikum ga wani zancen ya ce wa alaikum ya ce ina umartarku bil muhadasati da tattaunawa ku ringa tattaunawa fi sha'anil khatimi cikin sha'anin cikamakin waliyai shugaban waliyai a tijjani shehu tijjani kenan ku ringa tattaunawa cikin sha'aninsa ya ce ma'a ahbabikum tare da masoyanku ya ce fahiya ai ma'ana almuhadasa din kenan fahiya ita tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani afdalu min jami'il auradi ya ce ta fi dukkanin uridai kakaf khususan ya ce musamman ma fi ramadana cikin watan ramadana tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani tare da masoyanku ta fi dukkanin muridai min jami'il aurad dinnan afdalu min jami'il aurad ta fi dukkanin muridai kakab khususan fi ramadana musamman ma cikin watan ramadana sannan ya ce wa alaikum bi zikiri faidatihi allati biha haqqaqa Allahu al-haqa'iqa ar fi qulubikum wa azaqakum al-ma'arif al-ilahiyya har dai zuwa ƙarshe nan da ya gashi dan Allah ku duba ku ji tattaunawa kan sha'anin Shehu Tijjani ya fi dukkanin wuridai menene al'aurat al'aurat ɗan uwa jam'u wurd ne alwirdu idan aka ce alwirdu shine nasibu min alqur'ani aw zikir wani kaso na karatun alqur'ani wani kaso na karatun alqur'ani ko na zikiri shine alwirdu ko ka ce alwirdu shine alwazifatu min ƙur'anin wa gairi zalika ka sa wani lokaci kana karanta wani abu aiki kake kana karanta wani abu cewa wuridina zan yi ko kuma ka sa wani abu da daddare ka ringa yi kana yinsa kana yinsa ya zama wuridi gare ka yau ka yi gobe ka yi haka ka sa wani lokaci na dare na yanki za ka yi sallah a ciki ka yi wuridi ka sa karatun alkur'ani kana karantawa wuridi ne kake yi to nan ka duba abin da shehu ibrahim ya ce ya ce wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi ya ce na umarce ku da tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani shugaban waliyyar tijjani yace na umarce ku da haka ma'a ahbabikum tare da masoyanku yace fahiya afdalu min jami'il aurad ta fi dukkanin wurdai kaga tattaunawa kan shi ta fi dukkanin wurdai wurdan nan fa su la ilaha illallahu ne da karatun alkur'ani to tattaunawa nan cikin lamarin shi ta ya fi su yace khususan fi ramadan sai tagin din wata mafi tsada wata mafi tsada ya ce hususan fi ramadana musamman ma cikin watan ramadana tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani ya fi karatun Kur'ani. ya fi istighfari ya fi la ilaha illallah wannan shine fahiyya afdalu min jami'in auradi ce. kuma ga wajen sharri ne dan Allah ni ne na ce ku rubuta ni na ce a faɗi ba ni na karzo man barataya aka bani in kuma ba haka bane ku hauro gabar al'aurad din wani zai iya cewa a ah, ai wannan da kace al'aurad ai jam'i ne na alwirdu alwirdu kace annasibu min alquran aw zikir shi ake nufi da shi a ah, to ba shi ake to kenan ba matsala tsaya su faɗi wurdin a cikin littafin su cikin jawahirul ma'ani menene al'aurat din ya ku faɗi me al'aurat din menene al'aurat din menene tsaya su faɗi da kansu eh su faɗi da kansu al'aurat din menene <coughs> ku yi haƙuri da Allah eh za ku ji al'aurat din menene za su faɗi da kansu al'aurat din hmm. Allah ya samu dace Allah ya samu dace ya samu dace ko yi haƙuri da Allah za su faɗi da kansu baran zaji kowa ba amma dai zan karantu zan karantu zan karanto za ku ji da kyau zan karantu Allah ya samu dace gashi cikin jawahirul ma'ani za ku ji kaga wannan jawahirul ma'ani ne ina faɗi ina cewa alƙur'anin 'yan ɗariƙa walla wannan ƙur'ani ne a wajensu wallahi matsayin ƙur'ani yake wannan littafin matsayin ƙur'ani yake don ban ji sun nuna inda shehu ya kuskure ba a ciki to kaga la ya atihi batilu min bayni yadayhi ne wala min khalfihi eh za su zo su gaya ma mujmalan he eh, ai shi ba alkur'ani ba ne eh shi jawahirul ma'ani ba alkur'ani ba ne alkur'ani ne kadai babu kuskure a ciki to nuna kuskura nuna kuskuren to in ka ce akwai nuna babu kenan a aikace ƙur'ani ne a baki kuma ba alƙur'ani ba ne a aikace ƙur'ani ne kuma albayanu bil fi'li a ƙawamin alƙauli ai bayani a aikace ai ya fuka ka faɗi eh gwara ma ka ce alƙur'anin ne amma ka nuna kuskura wanda duk haka shi ma bata ne waye ce ka ce alƙur'anin ne amma a baki sai ka ce ai banda alƙur'ani ai shi jawahirul ma'ani ai ba alƙurto nuna kuskure tunda ba alƙur'ani bane ina ne shi tijjani ya kuskure a ciki sai dai ka ji yayi dumto babu ko ashe ƙur'anin ne saboda shi shewun baya kuskure eh, saboda shi shewun baya kuskure to tsaya ka ji menene wa'annan al'aurat menene wa'annan al'aurat tsaya su faɗi da kansu shehu ya faɗi kaga ya ce wa amma wuridu radiyallahu anhu al mufrad ne jam'insa shine al'aurat da muka faɗi ya ce wa amma wirduhu amma wirdinsa shi rariyallahu anhu sai ce allazi yulaqqanu likafatil khalqi wanda ake laƙana wa al'umma duka halitta duka ya ce allazi rattabahu lahu sayyidul hujudi wa alamu shuhudi ya ce huwa wai wanda manzan Allah ya shirya wa shehu tijjani shi shi manzan Allah ne ya shirya masa shi wai wani ya ce a yi a cikin alkur'ani ya haɗu ƙarya kake cewa yi manzan Allah ne ya tsara masa su haka ya jera masa ya shirya ya ce a ringa yi sai ya ce huwa shi ne to astaghfirullah shi ne istighfari ɗari wasalatu ala rasulillah sallama bi ayi sigatin kanat shi ma ɗari kaga ko shi ne wuridin thummal hailalatu ita ma ga ta ɗari kaga wannan shi ne wuridin ko sai yake cewa wa hadhihi azkaru yace waɗannan zikiran fa da kake gani bi ainiha su ɗin dai da kake gani yace hiya allati rattaba lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda manzan Allah ya tsara wa shehu janisu su wa amarahu ya kuma umarce shi bi talqini hali kulli man talabahu min almuslimina ya umarce shi ya laƙana nasu ga duk wanda ya nema daga cikin musulmai ala ayyi halatin kana ko a wane yanayi ya kasance kabiran au saghiran ƙarami ne ko babba zakaran au'un unsa namiji ne ko mace ta'i'an aw asiyan mai da'a ne wa Allah ko mai saɓan Allah la yamna'uhu min ahadin talabahu yace kada ya hana wani da ya nema ya hana shi kai ya hana shi sai yace kuma wa kaunus salati ala rasul sallama bi salatil fati'i lima ugulika yace kasancewar ka yi salati in za ka yi salatin da salatin fati ya ce ya fi ya fi cika ya fi falala ya fi cika ya fi falala saboda abin da yake cikin ita salatin fati din na falala mai girma da lada gwaggwaba wanda babu wanda zai iya kwatanta ladan sai dai kawai allah da ya bada wannan ladan gashi nan yace mahallin shahid yace wa amma wuriduhu amma wuridinsa kaga shine akwai la ilaha illallah a akwai istighfari akwai salatin annabi akwai la ilaha illallah dari dari to in ka ɗauka cewa auradu tijaniyatu wa'annan ne to ka gana akwai la ilaha illallah ko to ka zauna kana ba da labarin shehu tijjani ya fi ka zauna kana la ilaha illallah ɗari ka zauna kana ba da labarin shehu tijjani ya fi kai salatin annabi salasalama ɗari ka zauna kana ba da labarin shehu tijjani ya fi ka zauna kana istighfari so ɗari wannan kenan in ka ɗauka cewa ai da aka ce ai auradu tijjaniya can da shehu ya faɗi ai yana nufin zikirai na tijjaniya to tattaunawa dangane da lamarin shehu tijjani ya fi wa'annan auradu tijjaniya ɗin nan in ka ce da su ake magana na nan na baya gashi wa'annan in ka ce da su ake ka ce ai a nan a baya ce wa alaikum bil auradu tijjaniyati ko to kaga sannan ya zo ya ce kuma fahiya afdalu min jami'il auradi din nan khususan fi ramadana to in ka ce ai auradu tijaniyyati din nan wa'ancan ne istighfari ko ɗari la ilaha illallahu ɗari salatin annabi ɗari to tattaunawa cikin lamarin shehu tijjani cikin watan ramadana ya fi dukkanin wa'annan wurdan da za ka zauna kana yi in ji wa in ji shehu ibrahim to ya ƙara bayyanawa a gaba ga sha'anan ya ce wa amma auradul wazifati kaga ya ce wa amma auradul wazifati cikin jawahirul ma'ani ne juz'i na ɗaya shafi na hamsin da uku ya ce wa amma auradul ta amma wuridai na wazifa sai ce fahiyar istighfaru shine istigifari bi gatin. sigatin mi'ata marratin guda ɗari da kowane siga ne wa salatul fati'i lima ugulika shi ma mi'ata marra au hamsina marra wal hailalatu ita ma mi'atai marra aw mi'atan wa jawharatul kamal 11 marra sai yace wa hiya allahumma salli ala allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyati wal yaqut taslim taqan har zuwa ƙarshe to yanzu dan Allah ka duba ka gani sa'an nan daga ciki in ƙara nuna muku a cikin aurat ɗin har akwai karatun ƙur'ani har akwai karatun ƙur'ani ya kamata in nuna muku wajen ku gani gashi daga ta cikin saboda ya ce afdalu min jami'il aurat ya ce afdalu min jami'il aurat ka gece wa min auradihi fi sabahi wal masa'i daga cikin wurdai na shi shehu tijjani cikin eh, wannan safiya da maraice kaga akwai ayatul kursi saba'an summa laqad ja'akum rasulun min anfusikum shima ila akhiriha sab'an summa a'udhu bi kalimati llahi tamati min sharri ma khalat sannan bismillahi alladhi la yadurru ma ismi shay'in fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim thalathan shi kuma sau uku sannan dai yace to kaga daga ciki akwai ayatul kursi da ya ce fahiya afdalu min jami'il auradi to nan di ya fi ya fi karatun qur'ani ya fi si da qad aku. eh ka zauna kana ba da labarin ai an haifi shehu shehu an haife shi cikin watan kaza yayi kaza yayi kaza kana ta ba da wannan labarin to ya fi kai wannan dan girman Allah sharri ne musu dan Allah ma ka ce shirri ne ka hau don Allah in ka ce shirri ne don Allah ka hau gashi cikin littafin jawahirin rasa'il in kuma karatun ne ban biya daidai ba da Allah ka hauro sai ka zo sai mu biya tare in ban biya daidai ba kenan gashi nan cikin jawahirin rasa'il kwaman nan nan cikin jawahirin rasa'il gashi cikin juzi'i na ɗaya gashi shafi na 69 gashi shafi na 69 gashi inda ya faɗi magana ya ce ka zauna kana ba da labarin shehu tijjani ya fi karatun ƙur'ani da istighfari da kaza gashi gashi ya ce wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi ya ce ina umarta ku da tattaunawa cikin sha'anin shugaban waliyai shehu tijjani kenan attijani yace ma'a kum tare da masoyanku yace fahiya ita tattaunawar cikin lamarin shehu tijjani afdalu min jami'il awrad ta fi dukkanin wuridai khususan fi ramadan musamman ba cikin watan ramadan ka duba kima wuridi cikin watan ramadan amma tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani ya fi wannan wuridin wuridin nan karatun qur'ani istighfar salatin annabi hailala ka zauna kana da labarin shehu fa kana ba da yanzu dan Allah in wani ya zo ya ce shehu annabin nan eh, shehu annabi ne ko ya kai matsayin annabi da Allah waye ba shi ki ɗin buɗe ƙofar nan wallahi ku ne ko kuka ba shi ki buɗe wannan ƙofar? shi kawai buɗewa ya yi amma ki ɗin ku kuka damƙa masa saboda kun ba wa shehi matsayin da in wani jahili ya ce shi Allah ne to ku ne kuka ba shi ki dan Allah ko kuka ba shi ki gashi ga shafi kuma Allah isa mu dace shi ne to zan sa number waya haka ai na kini eh abu ne na karatu abu ne na karatu in kana ganin ba haka bane bugu kenan fa ai ba nawo bane addini eh, addinin Allah ne kuma ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai ba za mu bari kawai in su su batar da al'umma ba su bata addini eh, ba za mu ba wannan ba wallahi kaji zauna kana ba da labarin shehu ya fi ka zauna kana karatun ƙur'ani yanzu dan Allah in wani ya ce shehun nan annabi ne da Allah waye janyo ku kuka janyo ku kuka ba shi ki in ya ce ya kai matsayin Allah da Allah waye janyo ku kuka ba shi ki saboda yadda kuka kamba lamarin kuka fifita shi kan alkur'ani kuka fifita shi kan la ilaha illallah kuka fifita shi kan istighfari kuka fifita shi kan salatin annabi kawai labarin shehu eh labarin shehu kawai na fi dukkanin wani zikiri da Allah kai da kake da karatu in kace haka jahili me zai ce dan Allah dan Allah ba dole ya ga ai lamarin shehun nan ba ya fi lamarin Allah tunda an ce a zauna a ambaci Allah bai kai a zauna a bada labarin shehu ba dan Allah in jahili ya ji wannan dan Allah ba cewa zai shehun nan ya fi Allah ba dan Allah tunda an ce a zauna ana labarin sa ana tarihinsa ya fi a ambaci Allah ya fi la ilaha illallah aslul usul awwalul wajibat aujabul wajibat awwalul islami wa akhiruhu la ilaha illallah din nan duk wani inda dai za a je ta hakikin ta aka zo yi duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun illa liyuwahhiduni wannan shine aka zo yi fitin duniya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan duk tabbatar da la'ilaha illallahu illallah kenan wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an duk tabbatar da la ilaha illallah dinnan ita ce fa shine fa abin da annabawa suka zo yi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani shine fa la ilaha illallah fa huwa muslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun fa qaristam sakabil urwatul wusqa shine fa la ilaha illallah din Waje waja'alaha kalimatan baqiyatan din nan fa ita ce la ilaha illallah fa to amma ka zauna kana bada labarin shehu ya fita musamman cikin watan ramadana alqur'ani fa wanda almuta'abbadu bi tilawatihi alqur'ani almuta'abbadu bi tilawati wanda tilawar sama bauta ne to ba da labarin shehu bai kai shi ba musamman a ramadana dan Allah ka duba ka ji dan Allah yanzu wannan mai karatu ne ya faɗi dan Allah jahili in ya tashi ba cewa zai shewun Allah ba ne wa ya bashi ki shi ya bashi ki wa ya ce ya faɗi shi ya ya faɗi saboda ya buɗe masa ƙofa Allah ya sa mu dace shi sa da Allah tsaya in sa duk wanda ya zagi a ƙasa ku ce Allah ya shirye shi ku sa masa namba ku sa masa nan kira nan gidan karatu ne ba gidan zage-zage ba ba a zagi a nan eh, munan ba ma zagi gidan tarbiyya ne nan eh, gidan wujja ne ba ma zagi eh, ba wanda za mu zaga amma za mu yi karatu kuma karatun nan ba wai dabo ba ne ba a gashi a fili fili yake in za ku babbata ku babbata kawai shine maganar gaskiya zidan Allah kai wala akwai raina Allah ma wallahi kai shi yasa ashe wancan yake cewa ai ba da labarin baba ai in kana ba da labarin menene karanto tarihin baba wurin maulidi ya zama tile don ka kira sunan ikon sha kan karima zurgin ka wannan annabi ya fari shi yasa kai da ke da laifi ka kira malam mai kano malam mai kano malam mai kano ana kan karima laifi yau ko ni guda annabi ya fari Allah ya samu dace kai Allah ka tsare mana imanin mu ya ubangiji Allah ka tsare mana imanin mu Allah Allah ka tsare mana imanin mu ya ubangiji Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah Allah ka ceto bayi Allah ka shiri bayi ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi dole musiba ce wannan wallahi musiba ce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 tunda ba za ka iya kara abin da ya faɗi ba ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya dole mu tausaya wa al'umma dole mu fallasa mu bankaɗa mu tona asiri mu nuna abin da aka ɓoye gaskiya ne can da na ji ya ce ma'a ahababikum sirri ne kenan sirri ne sirri ne sirri ne sirri ne shi yasa ya ce ma'a ahababikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga namba nan nasa duk wanda yayi zagi ku sa masa namba eh, duk wanda yayi zagi da Allah sa masa namba duk wanda yayi zagi na ce sa masa namba in ya zagi eh, kada ku biyo masu zagi mu muna da tarbiyya mu muna da tarbiyya gaskiya wallahi muna da tarbiyya mu a'a ba ma zage-zage duk wanda ya zagi sa masa namba na ce har yanzu fa ban ga fa wanda fa ya kira ba karanto tarihin baba wurin maulidi ya zama tile don ka kira sunan malam mai karo kawai ma in kana da laifi kira sunan shi kawai shi a kan kare ma zurgin ka Allah ko wannan annabi ya faɗi mm. shi yasa kai da ke da laifi ka kira malam mai karo malam mai karo malam mai karo ana kan kare ma laifi ko rubuta mm. ai ba kai kake faɗin irin wannan ba Eh, shehu ibrahim ma yanzu ma ya faɗi na eh, ya ce ba da tarihi na shehu tijjani ya fi karatun ƙur'ani ya fi hailala ya fi istighfari ya ce fahiya afdalu min jami'il auradi min jami'il auradi akwai taukidi fa nan fa don kadai in ka sa alif wallam al aljinsiya din nan al ɗin nan aljinsiya ɗin nan wacce take fa'idantar da kullu sa'an nan kuma ga kalmar jami'a wanda shi ma kullu ne saboda wannan alif wallam nan wa al tufidil kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi min jami'il awrad min jami'il al awrad kaga min jami'il awrad Mai fahiya afdalu min jami'il aurat almuhadasatu dinnan tattaunawa kan lamarin shehu tijjani a sha'anin shehu tijjani babban sha'ani ne an haife shi a ainu madin ya taso a wajen kaza ya yi karatu ya je daga nan ya shiga ɗariƙa kaza daga ita yana yana yi sannan ya fita sannan ya ga annabi ya mafarki da manzan Allah sannan ya zo aka zo ya ga manzan Allah kuru-kuru eh, eh, wa kana yaran nabi ya fi hali ya ƙazatin wale isa ya ghiba an hu miƙidara tarfatin faisa aluhu an kulle amurin yuriduhu fa ya rabbi wa rusini maƙama wasilati wa kana yaran nabiya fi hali ya ƙazatin hmm. ina ganin annabi kuruku walaisa ya ghibu anhu miqdara tarfatin daidai da wa ido maza Allah baya fakuwa yana tare da shi mutujani dindindin fa yas'aluhu an kulle amrin yuriduhu <laughs> ana zuwa wannan hadisin ya inganta sai ya karkace ga manzon Allah da sai ya tambaye shi bai inganta ba ya ce fa ya rabbi wa rusuli maqama wasilati to ga wannan yayi kira Allah ya sa dan dariƙa ne assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah ala alkana yarka da dare na'am an wani lafiya ya gida ya ibada wallahi alhamdulillah ya kokari wallahi alhamdulillah ya wajen wallahi lafiya suna na mudassir daga Kano to malam mudassir muna jin ka sanu da zuwa yawwa ya al'amura to wala alhamdulillah malam mudassir muna bibiya programs malam alkanawi Allah ta'ala ya saka da alkhairi amin kai ma Allah ya saka ma da alkhairi jazakumullahu khair masha Allah na'am malam mudassir daman to ina ganin malam mudassir fatan alkhairi ya zo yi kawai Hmm, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a kai jama'a Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka raba mu da bata ya Allah Allah ka raba mu da bata Allah ka raba mu da bata ya Allah Allah ka raba mu da bata ya Allah Allah ka ceto bayi ya Allah Allah ka ceto bayi Allah ka ceto bayi ya Allah Allah ka ceci bayi ya Allah ya Allah ka ceci bayi ya Allah Allah ka nuna Allah ya samu dace assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Mudassir, muna jin ka. Ana alƙalar network ne wallahi. Okay. Muna jin ka yanzu. Na'am, a yanzu muna jin ka. Eh muna jin ka yanzu. To. Yanzu baka duba ka gani. Waɗanda suke live suke kallo na yanzu fa ɗari biyu da tamanin da biyar. Da sai da muka kai fa ɗari biyar mun wuce ɗari biyar. kuna nufin ku ce da ahli sunna ne suke mm. kallo <laughs> kai ma ka san ai ba zai yiwu ba to suwaye suke zagi a comment in ka ce duk ahli sunna ne suwaye ahli sunna ne suka zauna suna zagi na a comment kaga wani nan ya ce shege munafiki <laughs> yanzu ni ne shege yanzu ni ne munafiki munafincin me nayi daga karanta abu ni ne ma na rubuta ni ne na rubuta ba ni na rubuta ba ni ba ni na rubuta ba wallahi ya ce shege munafiki haka ga ai yanzu ai bai bugu ba da ka bugu na haska ma ka karanta ko in ja ma ka fassara sai mu gane na yi kuskure a gane munafiki a wajen eh, idan ce ka bugo sai a gane munafikin haka fa yanzu can zuciyarsa tana ta farfasa an taɓa wani, mm, an taɓa gausu an taɓa ƙutubi to ai ba zaginsa aka yi ba cewa aka yi ya faɗi kuma aka ce ba a yadda ba ba daidai ba ne eh aka ce ba yanda za a yi bada labarin shehu tijjani ya fi karatun ƙur'ani ba yanda za a yi haka fa aka ce kawai fa aka ce ba yanda za a yi bada labarin shehu tijjani ya fi la ilaha illallah haka fa aka ce kawai fa to ina zancen zagi ina zancen taɓa waliyi ana to kai ɗin ya fi la ilaha illallah a wajenka ya fi istighfarin a wajenka ba da tarihin shehu tijjanin kai a wajenka ya fi kuma cikin ma watan ramadana kai a wajen ka yafi to kawai in bai fi baka ce ya yi kuskure eh kaji wani kai abdurrahman aliyu usman ya ce idan ya isa ya shigo kowaye to ba lallai ne shi ya shi inda shi ya isa shine ya tsaya a kwamenti nan yana zagi ni ban zagi kowa ba ban ci mutuncin kowa ba ban aibata kowa ba fa ni fa yahaya yaya ga numban nan kana kallon ta na sata ka ajiye numbar kira alkanawi ai na sa numbar kira ga ta nan da Allah duk wanda ya ga numbar kira nan da Allah ya ta rubuta ta yana maimaita ta har wannan dan dariƙar ya gani in kuma ahli sunna ne to ga ta nan na yi point ɗinta a wannan a nan wajen kwamentin nan ga shi nan ai na sa nan kira ai karatu ne fa eh karatu ne eh karatu ake yi ba zagi ne ba cewa shehu ya faɗi sai ka zo ka ce a ah, bai faɗi ba ni ne na faɗi sai jama'a su gane ni ban ga abun fa zagi ba fa ban ga abin zagi ba haka wani haka wani ya zo kawai ya ringa zagi ya ringa zagi ya ringa zagi ya ringa zagi di ya zage 'yan gidan saboda kawai an yi karatu akan shehu wallahi yazo sai da ya zage 'yan gidan tatas a tiktok ka ce a'a na ringa masa wa'azi ya zagi wani ka ji wani ya ce wai ba a ga number ba ne da Allah ku ta maimaita number gashi wani ya yi lakin ɗin number to ina jin wanda yake nan ta yu yana yin karatun ne a ko yana jin karatun ne a wannan a daba tv ya in je daba ɗin ma in sa gaskiya ne saboda wannan karatun yana zuwa daba tv eh, amma ga number nan 070 68 68 98 88 ku bari in je can ina jin abin da yake faruwa kenan ya eh, ku bari in je nan da Allah da Allah wayanda suke daba TV su maimaita wannan number ina jin yana da gaskiya ni ban ga abin fa zagi ba anan wallahi ni ban ga abin zagi ba kwata-kwata ni ban ga abin zagi ba kawai cewa aka yi shehu ya ce in bai ce ba hawo ka ce bai ce ba ƙarya a kai shikenan ba sun fa a b c d shikenan sun fa ba wani abu bane wanda yake wani abin tada hankali karatu ake yi wallahi haka bawan allah nan ya zo ya ringa zage-zage wallahi ya zo ya ringa zage-zage bawan Allah nan ina ce masa a'a banda zagi wallahi ya ringa zage-zage bawan Allah nan ya ringa wallahi ya ringa zage-zage ai ya ce duk waɗanda suke gidan kaza-kazansu ya ce a'a ka san ya fi anan ba eh, wallahi gayin ya ce ya yi zagin ya ce a'a ba ya ce ya yi zagin wallahi kawai sai gashi sai gashi kawai shi wanda ya zaga din ya je ya sa an kamo shi sai gashi yana ba da haƙuri sai gashi yana ba da haƙuri wallahi shi yasa zagin nan ba shi da alkhairi babu riba cikinsa kai baka ga wanda aka tuɓe masa singileti ba zage-zagen nan ne ya janyo masa rashin tarbiyyar shi ya kai shi aka buɗe mu Allah shi ya kai shi zage-zagen na rashin tarbiyyar nan har ya je ya kage ya shara aka tuɓe masa riga ba shi da alkhairi zage-zagen da mutuncinka kawai ka zama mahaukaci a tuɓe ka daga kai sai singileti ƙato iyaka ƙato ga wani abu kamar bakinka kamar an naushe ka ne ko an buga ka da wani abin nan ɗin ne a duniya yanzu ba ka tozarta kanka ba haka kawai shi sa zage-zagen nan ba shi da rana inda buɗe littafi kake ka karanta waye zai tuɓe ka daga kai sai sun ba za ba wanda zai ma haka eh ba wanda zai ma haka shi sa wallahi ya zo ya hauro yana zage-zagen nan eh wallahi ya zo ya hauro yana yi ina a'a ina a'a fa nan ya ci gaba wallahi da yi to ashe a gidan da ya zage-zagen cikin gidan nawa akwai wanda goga ne shi ma eh, eh, akwai wanda goga ne Allah ya sa aka cafke shi ya aka cafke shi haka kawai aka zo shi ma aka yi masa bidiyo kaga ya cutar da kansa ga numban nan fa na sa fa masu cewa ba su ga numban ba ga nan na sa fa da Allah ku sa musu numbar wallahi haka yazo tsaya ku ga in nuna muku shi wallahi haka yazo kawai sai gashi malam an tube shi wallahi sai gashi yana bada hakuri haka kawai ka je ka janyo wa kanka gashi da ya ku gan shi wallah kawai sai gashi yana ba da haƙuri aka kawai wannan lokaci akwai wani yanayi da ya faru jiya da nake so ne amfani da wannan dama na miƙa wani haƙuri zuwa ga Paris Kamaru. Jama'a barkamu da wannan lokaci akwai wani yanayi da ya faru jiya da nake so ne amfani da wannan dama na miƙa ban haƙuri zuwa ga Aris Kamaru. Aris Kamaru wani mutum ne da ya same mu a gidan Alkana ana magana ta addini da batu na aƙidu haka na ɗarika da zala da sauransu. To ya same mu a ana wannan magana kuma maganganun da aka yi na samu ana yi suka sa na fusacin na maganganu na tsinewa kowa da ke cikin wannan gida wanda daga baya shi ya ja hankali na nuna wanda sun dace wa yin hakan wanda ni da kai na ma na lura da hakan daga baya saboda su galibin da suke wannan maganar suna karanto wasu daga cikin karatuttuka ne da suke a baya wanda suke cikin to a madadin shi mai gidan inda abin ya faru shi alkanawi da kuma sauran wanda suke wannan gida musamman ramadan wanda yake shi yana cikin wanda suke wannan bayanai da dukkanin wanda ba zan iya cin sunansu ba da waɗanda na ambata ina neman afuwarsu a bisa duk abin da suka ji da fita saboda bacin rai na samu kai a wannan lokaci akan maganganun da suke yi malani suna maganganun da wanda ya shafi juna karance karance da sauransu sai an ji shi ma da kansa ya ce suna batu ne na karance karance to kai ma kai ma kai batu na karance karancen mana amma sai ya zo ya ringa zaki ba wanda bai zaga ba a ciki ina a'a ba ni in ka zage ni ga ma wayansu suna zagi na ni ba ruwa na da nan wani zagi na da zaka in sa a kama ka ya za in sa a kama ka ne sam ni burin sa a kama ka ba ga wannan naga yayi kira ina wannan ku bari a yi kiransa wallahi yazo ina in fa <laughs> ashe a ciki akwai goga ashe akwai goga a ciki shi yasa zage-zage ba shi da fa'ida wallahi ka yi karatu kawai in ba za ka iya karatu ba shiru mu karatu muke assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah sheikh alkanawi akaram kallahu ya gida ya wajen an wani lafiya ya ayyuka ya ɗalibai to wallahi alhamdulillah akwai dai abokan karatu Masha Allah. Na jima ina so in kira in shigo wannan eh, zaure mai albarka sai yau Allah bani dama. Eh, haka abin yake. Sunana Umar yabu Umar daga Abuja. Allahu Akbar. Malam Umar. Eh, lallai na jima ina bibiyan karatuttuka sama da kusan shekara ne ina bibiya lallai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. An jima gaskiya. Mm. so so lallai karatu iya yin kyau ma mu ma anan muna ta addu'o'i kuma muna ta tiya ku ayyukan dai sai dai mu ta roƙon Allah Allah ya karbi ayyuka amin Allah ya mana haka malam Umar Allah ya ƙara karfafa ku Allah ya mana haka gaba ɗayan mu amin malam masha Allah na gode sosai jazakumullahu khairan adalla alaikum shukran ku an lafiya amin Allahu akbar Allah karba mana ka azurta mu da ikhlasi ya Allah to ina jin shi kadai ne shi kadai ne yayi kira to zan tashi to kun ga haka wallahi yazo shi wancan zage zage kawai yazo yayi ba daidai bane ka zo kai zage zage littafi ne na bude na shehu na karanta kai ma zo ka bude a karanta na ja bakin ka fassara in ban fassara daidai ba gyara min a gaban al'umma ce a'a kaza da kace kaza shehu kaza yace shikenan fa eh, babu batun zagi in ka ji ana batun zagi to mutum bai iya ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam malam sanar rabiu kana wuri kana magana da abubakar abdullahi mazan kwarai daga nan kano malam abubakar abdullahi mazan kwarai ina jin unguwar mazan kwarai kwa barka dai malam abubakar fatan kuna nan lafiya a lafiya kalo alhamdulillah to Allah ya saka da alkhairi malam amin kuma Allah ya saka muku ina ɗaya daga cikin waɗanda suke bibiyan karatuttukan ka sama da shekara biyu ko uku da suka wuce Allahu akbar Allahu akbar Malam Abubakar wannan dai shi ne kira na na biyu ko na uku hmm. da na shigo na yi mudakala cikin program ɗinka Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi muna muku addu'o'i a gefe da fatan ubangiji ya karfafe ku ya baku ku ikhlasi amin kuma Allah ya muku haka mala abubakar Allah ya muku haka kuma a ƙara hakuri da jajircewa aikin ya gaji haka gaskiya ne gaskiya ne. ƙara hakuri Allah ubangiji ya saka da alkhairi amin amin muna nan mune muku addu'o'i Allah ubangiji ya datar da ku amin jazakumullahu khairan nagode mala abubakar amin amin malam abubakar assalamu alaikum alaikum barka da malam barka da an wani lafiya lafiya kalau wallahi ya to wallahi alhamdulillah dan uwa da to naji baka wannan assalamu alaikum <coughs> wallahi akwai network ku yi haƙuri an samu irin network ne ku yi haƙuri da Allah amma ga wannan na ga ya kira ku bari mu ɗauke shi ga wani nan na ga ya kira ku bari mu ɗauke shi na ma kusa tashi assalamu alaikum na'am an lafiya ya wajen katse yawwa ina jin ka yanzu da wa muke magana ni ni shawara ce nake so in bada eh to amma da hello to ai ban san da wanda nake magana ba waye sunana lawali kuma daga zamfara gusau to amma na ga sunan ba haka ya nuna ba na ga kamar eh, ko sabon ne ake kira na lawali umar sardauna ok mazadu ok sardauna na muna jito ko. ka ji karatun da aka yi eh na ji karatun da kake yi amma dai bisun yadda na ji kana bayanin hmm. sai sai na ji wani ƙaiƙai cikin zuciyata na farko dai ina ganin na san dai kai ba malamin sufi ba ne, ba sufi ba ne. kuma baka taɓa zuwa ƙila wurin wani sufi ya gaya ma ainihin su sufaye in sun kai magana abinda suka nufi da wata magana da sun kai ba Wa ya gaya ma ka taɓa zauna wurin sufi ya gaya ma cewa in malami ya yi magana na sufaye ga abin da ya nufi koko ko kawai larabcin ka ɗauko gundar larabci kana fassarawa don wata manuwa sardauna na sardauna kana ji saboda yana yana da kyau duk abin da mutum zai yi a matsayin shi na malami sardauna tsaya ka ji duk abin da mutum zai yi a matsayin shi na malami to ya kasance akwai tsoron Allah cikin yake yanzu duk maganganun da kai cewa shehu ibrahim ya ce um, a bada labarin shehu tijjani ya yi karatun Kur'ani ya yi karatun duka babu inda ya yi wannan magana ya kira ƙur'ani ya ce ya yi karatun alƙur'ani yawwa kaga nan wurin karara <coughs> in dai ga tsoron Allah bai kamata ka ka ce wai ya ce alƙur'ani ba magana ce ya yi wanda kai baka ma san an mana abin da ya nuhi ba yau da wani malamin ɗari aka je ka tambaya ka ce me ya nuhi ba wai ka fito ga social media kana bayyana kai ra'ayin abin da shi ne a cikin zuciyarka ba saddauna ba amma da wani malami ka da ya kace da wani malami ka tai ka tambaya Yanzu zai assalamu alaikum wannan bayanin yace ima haka abin yake saddauna ka gani to nan ne zaka fito a social media kana ta waɗannan maganganun nan. saddauna eh a guje kana ji kullum ina son in kira ka da Allah ka ka ji ba wai kullum ina son in kira ka a yanzu kai kana iya gane zancen sufayen kai za ka ji a tambaye ka ne da Allah kaga a a kaga bai kamata kai mun haka ba da Allah a a da Allah yanzu kai kana gane zancen sufayen ba na amsa da Allah sai mu je gaba kai kana gane ba eh. yau to tsaya in jama sai ka fassara mana tunda ka ce eh kunji ya ce yana ganewa tsaya in jama sai ka fassara wa alaikum bil muhadisati fi al khatimi fasara mu je fasara mu saboda ni na san a fasara mu je ya Allah ni na san na san malamin kuma kakka da kaza ba malamin kuma ibn taymiya wa alaikum bil muhadathati fi sha'an al-hakimi babu matsala fa yanzu fa yanzu ana jin ka fa yanzu fa wa alaikum bil muhadathati fi sha'an al-khatimi fasara mu je da Allah da kai kana ganewa a ni ba ne ba ne ya kawo ni ba a to to mu gaskiya wannan muke ba sai an jima to <laughs> eh mu wannan muke ma to kun ji fa shi ba wannan ne shi ya kashi ba wato shi ba karatu ya zo yi ba eh, ya soki burutsu shi ya hauro yi to Allah ya sa mu dace amma tsaya in dan baka wani maganin amma tsaya in baka da na dan baka wani maganin dan naji kana wai batun wai ibn taimiyya ya ce wai mu daina wannan wannan jahilci ne ba inda ibn taimiyya ya hana mu mu ringa karanta littattafan su shehu ibrahim babu wajen amma tsaya in baka wannan maganin tunda ba wannan ka zo yi ba ashe suna nan alabe <laughs> yan mutanen suna nan ashe dole ina kiransa yanzu tsaya ku gani fa da wuya fa yawa yawa yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam na ji ka ce ko ibnu taymiya ya hana mu karanta littattafan su shehu ibrahim ya hana ku karanta littattafan fa saboda idan baka fahimci abin da ah, tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah kaga bai kamata ka yi rashin adalci ba yanzu kai ka ɗauko zancen malami na kana nuna ka fahimci zancen amma ni na ɗauko wannan kana nuna ni ban fahimta ba kaga ba kai min adalci ba yanzu waye ya gaya ma ibnu taimiya irin su shehu ibrahim da su shehu tijjani ai yake batu da wannan magana waye ai ya gaya ma wannan malam a tambayar ka ne waye ta ya aka gane ba ana magana shehu tijjani ko shehu ibrahim ana magana su sufaye to an ce sufaye shehu ibrahim da shehu tijjani duk sufaye ne akwai kuma wasu sufaye wanda ba su wani zai alaikum assalamu alaikum tunda kana ji ka lura a tsaya da Allah tunda ni ka yi kai min adalci ni zan ma kai ka ce karatun da na yi ba daidai ba ne na baka dama ka karanta ka kasa to tunda ni ka ɗauko magana ibnu taimiyya ni to za ka bani dama na nuna ma ba da su shehu ibrahim ai yake ba ko ba ban dama ba da Allah da ka da Allah da ka ban wannan damar to in dai ba za ka ban wannan damar ba da Allah sai an jima wallahi ba da su shehu ibrahim ibn taymiya yake ba ba da su shehu tijjani ibn taymiya yake ba in kuma za ka tsaya in baka karatun ni zan nuna ma to ina ganin in ba a a in dai ba za ka ban damar da biya ma wannan karatun ba sannan akwai abin da nika so in ma to ai ka ji illar kuma kenan je ka kawai <laughs> Allah ya sa mu dace tsaya mu dau wani shi wannan ba sha'anin karatu ai yake ba ko da yake ya ce ba wannan ne ya kawo shi ba Allah ya sa mu dace ga wannan na ƙara ɗaukowa ko bari da Allah ga wannan assalamu alaikum malam barka da warhaka yawa an wani lafiya ya gida ya wajen lafiya kalau baban yara ne daga yusari to malam baban yara sannu da zuwa ya wajen naku yusari lafiya kalau wallahi a yobe kenan ba eh sannu da zuwa to malam baban yara na ji daɗin abubuwa da kake yi na alkhairi shi yasa na ce bari in kira ka domin mu gaisa to Allah ya saka da alkhairi na gode wallahi kai ma Allah ya saka da alkhairi malam ba abin da dai zan ce kawai ina fata dai kawai in ji muryar ka dai a kunne na shi yasa na kira ka kuma amma ina ma fatan alkhairi malam Allah sa gama duniya lafiya amin malam baban yara wallahi na gode Allah ya biya ma bukatar ka duniya da lahira Allah khairan eh assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malam misbahu Malam Sani Rabiu yi barka da warhaka. Barka da ya wajen ya ibada. Lafiya kano malam yana gaida kai na maka fatan alkhairi da fatan dai kana cikin koshin lafiya. A wala alhamdulillah. To masha Allah dai dai mun sha karatu amma karatun ina yana yana dan tsitsewa sakamakon ba a gida nake ba sai yanzu na zo gida ga an fara dokowa. Eh gaskiya ne. Eh. malam me yasa eh, mutanen nan in za su ce shehul islam ya yi magana a akan istirahi na sufaye hmm. amma idan sufayen suka yi wata magana wanda ta dace da addinin musulunci su wannan an gane amma inda suka yi kaso shi ne kadai ba a gane <laughs> ba shi da ma ibn taymiya ta yi ka tobarin sufa yace ba a ganewa ko kuwa menene yace ba a ganewa in ma mun dauka sufayen ne Allah ya mu dace malam ka fahimce ni a na fahimce ka sarai so kenan in ka tobarar ce malam shi shehul islam yace ba a ganewa kenan kaga wannan daban ka tobarar sufaye shehul islam ya ce ba a ganewa amma akwai maganganun sufaye wanda suka yi shi wanda ya dace da kitabu sunna ana ganewa kamata ta rarrabe mutane gaskiya ne wannan mutanen malam wallahi wannan mutanen babu alkhairi a cikin zuciyarsu wallahi addinin musulunci illa suke masu. ni abin da nake so malam in rufe da shi na'am tunda Allah ya ba ku lokaci da ku tsafi tsaya ku yi karatu ku fahimtar da mutane addinin musulunci kamata a duk ƙarshen karatun ku za ku yi ko kuma farshen an ya sa farkon kabar za ku yi malam ku a kananan shekaru mm. ana ji na na'am muna ji eh, ɗalibai na ahlus sunna su dage su ringa yin karatu don kaga karatu ne yasa kuke fito mana da wannan abubuwan da muke fahimtar addini kaga idan aka idan ana tafiya ɗalibai ba sa karatu to karshen ta za a koma baya ɗalibai ahlus sunna su dage su ringa yin karatu kasatan ma masu ƙananan shekaru su mai da hankali su ringa tsayawa kuna koyar da su ilimi dan saboda zuwa gaba amin malam bukhari na'am gaskiya ne wannan shine shawara ta malam ku ringa daurewa duk a farkon karatu ko karshen karatu ku ringa gargadin ɗaliban ilimi ɗaliban ahlus suna su dinga dagiya da karatu gaskiya ne gaskiya ne wannan hakiki wannan hakiki nagode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum amin amin amin jazakumullahu khairan to ina ganin zan dan sauka eh, abin da na fahimta daga ƙarshe shi dangane da wanda ya kira sardauna wato yana bibiya ta abin yana damunsa abin yana damunsa shi ba karatu ne da shi ba ballantana ya iya karewa e, shi kuma ba zai iya barin ɗariƙar ba wallahi sardauna ba da haka ake addini ba kuma iyaka adalci ne ma kai ne ma ba kai min adalci ba shi yasa wani da ya hawo ya ce babu Allah a eh, cikin zukatanku alama ya gani saboda aka zo aka ce to kai ka fassara kai ka ce ba wannan ya to ta aka kai ba ka iya fassara ba ka gane ba wannan ake nufi ba kaga ba zai yiwu ba akwai son zuciya ne matukar za ka gano ba wannan ake nufi ba to ya kamata wajibi ne ma ka gano cewa kai ɗin fa za ka iya fassarawa ka gano abin da ake nufi tunda haka gano ba wannan ake nufi ba to wajibi ne ka gano kishiyarsa sai ka gano abin da ake nufi kuma adalci ne ma nace in ja ka fassara ka ce kai ba wannan ne ka to dole a ce ka dan son zuciya ne kuma ka tafi wai ibnu taymiya ya hana mu to na farko mu kaddara ma ibnu taymiya ya ma hana mu din ibnu taymiya abin da ya faɗi Allah ne ya faɗi sai mu auna mu gani in Allah ya bamu dama ibnu taymiya ya hana mu sai mu ajiye wa ibnu taymiya nasa sai mu dauna Allah shine fa abin da yake akwai kuma ibnu taymiyan da baku yadda wato nan ne da kuka ga ya faɗi wani abu da baku fahimce shi ba da kuke ganin akwai shubha ya dan dace da son zuciyarku kuka yadda da shi anan ko shi kuma ibnu taymiyan kuke cewa ya hana mu amma me yasa in ya kai wa shegunan ku hari ba kwa yadda me yasa ba kwa yadda ta nan okay saboda nan bai dace da san zuciyar ku ba ko nan ne dace da san to nan din ma karya kuke masa ga dukkanin mai hankali mai karatu ba yanda za ibn timiya ya zance akan sufaye ko ya ce zancen kaza ka ɗauko shehu ibrahim ka ce wai da shi yake ko shehu tijjani in dai kana da hankali da karatu in ka shiga cikin majmu'i fatawa in ka ga irin yadda ibn arabi yake zantuka ibn taimiya ke cewa wannan zancen kafirci ne wanda ibn arabi shi kuma in ka dubi matafiya na shehu ibrahim da shehu tijjani shi suke bi da shi da hallaji to in ka duba kuma ibn taimiya in ka ga yadda yake yin kace-kace da ire-iren su ibn arabi kai kana da hankali ba za ka zo gaba na ka ce min wai ibn taimiya ya na na karanta littafin su shehu ibrahim gashi nan a cikin wannan littafin bai baina auliya Rahman wa auliya shaitan tsaya dai in nuna ma inda ibn taimiya ya kace-kace da irin su ibn arabi tsaya in nuna ma dai saboda gobe kullum muna nuna muku muna cewa ba haka bane kuna ki tsaya kaga in nuna ma dai in na nuna ma kuma ibn arabin in sa hannunka a cikin littafin shehu ibrahim in nuna ma kuna ta wahal da muku ba karatu kuke yi ba an ɗora ku akan ɓata ba za ku iya karewa ba kawai sai hauragiya to dole ne sai ka yi dole ne sai ka yi in nuna ma yaya zan yi yaya zan yi tsa'in nuna ma eh, shi yasa irin jahilan nan ne suke zuwa suke gaya muku cewa ai ibn taymiya ya hana mu mu dinga karanta littattafan injuwa injuwa tsayin nuna ma a gobe ka ƙara zuwa ka wannan kaga wannan littafin alfurkan baina auliya rahman wa auliya shaitan ka gan shi na shekul islam ibn taymiya ka gan shi to ka gani ni na mai sharhi ne in ka duba cikin shafi shafi na 89 gashi nan daga nan yake cewa fa inna ibn arabi wa amsalahu yace lallai ibn arabi da ire-irensa irin su shehu tijjani kenan irin su shehu ibrahim yace wa inid da au annahum min as-sufiyati yace koda sun yi da'awa cewa su suna daga mm. cikin sufa yace fahum min sufiyatil malahidatil falasifati yace suna daga cikin sufaye ne mulhidai yan falsafa yace laisu min sufiyati ahlil ilmi ba su daga cikin sufaye ma abota ilimi yace fadlan an ayyakunu min mashayikh ahlul kitabi was sunnati yace ballantana ma su zamanto daga shehunai ahlus sunna ba sa ma daga cikin ma'abota ilimi ma mulhidai ne irin suwa irin su ibn arabi da shi ibn arabin gashi cikin alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan gashi ibn taymiyyah ne ke yin magana to tsaya kaga irin su ibn arabin tsaya kaga irin su ibn arabin wannan littafin shehu ibrahim ne ka gan shi kaga wannan littafin shehu ibrahim ne ka gan shi kashifin ilbasi ko kashifin albasi kaga kashifin ilbasi an faidatul khatimi abul abbasi to tsaya ka gani inda yake wa wancan ibn arabi da Shehu islam yake cewa shi da ire-irensa mulhidai ne tsaya ka gani haka kawai kuna wahal da mun gaya muku ba ku gane ba in kuka ce ba mu ba mu gane ba ba kwa ganar da mu ƙarya kuke yi mun kuma in muka ce ba ku gane ba ganar da ku muke kaga cikin kashiful ilbasi shafi na 254 ko kaga fasulun fi anna qaulal muridi alfani fi hali sukuri wa gaibati ra'aitu, laha, wa ma ra'aytu illa Allah cikin faɗin muridi wanda ya fana'i a halin maye da gaiba nasa ya ɓuya ya shige cikin Allah kenan zai ce ya ga Allah shi bai ga komai ba sai Allah to sai ya ce ƙala shekul akbar wal kibritul ahmar muhyiddin bin arabi al-hatimi fil futuhatil makkiya kaga muhyiddin din nan ibn arabi shine wanda anan ibn Taimiyya ke cewa da shi da ire-irensa ko da sun yi da'awar suna daga cikin sufaye to suna daga cikin malahida wannan dai ibn arabi din amma ka duba kirarin da shehu ibrahim ya masa ya ce ƙala shehul akbar shehu mafi girma ya faɗi wal kibritul ahmar jazzaiba mai wahalar samu muhidiyin ibn arabi muhiddin ibn arabi al-hatimi shine muhiddin ibn arabi wanda ibn Taimiya shi yake cewa anan shi da ire-irensa ko sun yi da'awa suna daga cikin sufa ya ce to suna daga cikin mulhidai gashi na nuna muku wajen gashi alfurqan baina auliya irrahman wa auliya shaitan gashi gashi gashi cikin alfirqan aure a rahman wa aulai shaitan gashi gashi ibn taimiyya yana faɗi cikin shafi na nawa 89 gashi gashi yana cafa fa inna bin arabi lallai ibn arabi wa amsalahu da ire-irensa wa in da'aw annahum min as-sufiyyati yace koda sun yi da'awa suna daga cikin sufa yace fahum min sufiyatil malahidatil falasifa to suna daga cikin sufaye mulhidai yace laisu min sufiyati ahlul ilmi fadlan an ayyakunu min mashayikh ahlul kitabi was sunnati kal fudail bin iyad wa ibrahim bin adham wa abi sulaiman ad-darani wa ma'ruf al-kirakhi wal junayd bin abdullah kaga irin waɗanda yake faɗi in ka ji yana magana akan sufaye kenan amma irin su ibn arabi da ire-irensa su ba da su yake ba kai hatta shehu tijjani fa cikin jawahirul ma'ani ya riga fa ya faɗi fa ya faɗi ga jawahirul ma'ani shehu tijjani ya ba mu labari ya ibn taimiya ya ɗauki ire-irensu gashi cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirul ma'ani ku tsaya shehu jani ya shaida ku tsaya shehu jani ya shaida da Allah gashi shehu tijjani zai shaida da kansa cikin jawahirul ma'ani gashi gashi juzi'i na ɗaya cikin mukaddima yana magana dangane da irin wanda suke sukan waliyai suke kaza ya ce ma za ka illa mahadu ta'assubin gashi shafi na goma sha uku mujalladi na farko jawahirul ma'ani shafi na goma sha uku gashi yake cewa daga nan yace min aina li ghairil wali an al wilayata an insanin ma zaka illa mahadu ta'assub sai yace kama nara kamar yadda muke gani kama nara kamar yadda muke gani fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan min inkari bin ta alaina wa ala ikhwanina min arifina na inkarin ibnu taimiya gare mu ga kuma 'yan uwan ma'arifai haka su karan kansu sun san ibnu taymiya ne musu inkari baya tare da su kai tsaya ma ka ji wasiyarsa in kaga ibnu taymiya ka guje ko irin ibnu taymiya ce fa'azar ya akhi man kana hadha wasfuhu yace ka kiyaya kai dan uwa dan tijaniya daga wanda suffarsa ta kasance irin wannan ta ibnu taymiya yace wa firra min mujalasatihi firaraka min as-sab'i ad-darri ce in kaga ibnu taymiya ka gudu yanda in kaga zaki kake gudu kamar kuna cewa shehu tijjani fa ya jahilci ibnu taymiya ne ku ne kuka san ibnu taymiya shi ya ce yana musu inkari yana wa ƴan uwansu a rufai inkari ku kun ce a'a fa fada ma yake wa ƴan izala akan su shehu tijjani akan su shehu ibrahim kamar haka kuke cewa su ba su gane shi ba sun jahilce shi ko kuma ku ne masu ilimi kun gano ma ya mana faɗa a kanku kuna jahiltar da shehunanku bisa jahilci ma ba ku sani ba gashi dai ibnu taymiya cikin jawahirul ma'ani yana musu inkari yana wa ƴan uwansa arfai inkari in kaga ire-iren ibnu taymiya ka gudu yanda in kaga zaki kake guduwa in jiwa in ji shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani gashi gashi shafi na goma sha uku jawahirul ma'ani kuma ibnu taymiyan gashi yanda yace fa inna bin arabi wa amsalahu wa in da'u annahum min as-sufiyati fa min sufiyati al-malahidati al-falasifati laysu min sufiyati ahli al-ilmi fadlan an ay yakunu min mashayikh ahli al-kitabi was sunnah ga abu karara kuma ka duba yanda shehu ibrahim ya masa kirari fa yace qala shaykhul akbar wal kibritul ahmar shehu mafi girma shi yasa ƙarya kuke wa ibnu taymiya ba inda ya hana mu karanta littattafai su shi ibrahim ƙarya kuke masa ƙarya kuke su ma shi wannan naku sun faɗi ƙarya kuke yi yasa kawai kamata yi da ka tsaya kai bayani mun karanto abin da shehu ibrahim ya ce cikin wannan littafin jawahirar rasa'il in za ka iya zo a yi karatu shi kenan kawai in ba za ka iya ba je ka kai bacci kwanta yi mana shiru rufe bakinka ban mu bashe nan naka su fito kawai shi kenan fa aka zo ka bugi can ka bugi can kai ta hauragiya an ce kuma ka tsaya a yi karatu ka ki ka tsaya wai kana wai Ibanin taymiya ya ce wai mu daina ɗaukowa a wani waje ya faɗi mun ce baka gane ba ka tsaya a ganar da kai kai baka so ka gane kai ba wannan ne ya kawo ka ba to muna nan dai topic ɗin sai kuma wata ranan mu ɗauko wani batan mu ƙara bayyana wa al'umma don su gane amma dai a nan shehu ibrahim ya faɗi cikin jawahirin rasa'il shafi na 69 ya ce wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi ya ce ku 'yan ɗariƙa yana umarta ku da tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani shugaban waliyai ya ce ma'a ahbabikum tare da masoyanku sai ce fahiya afdalu min jami'il auradi tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani ya fi dukkanin wa'ansu wuridai khususan fi ramadana musamman ma cikin watan ramadana min jami'il aurat din nan karatun alkur'ani yana daga cikin wird istighfar yana daga cikin wird salatin annabi yana daga cikin wird to tattaunawa cikin shehu tijjani cikin sha'aninsa ya fi wannan kaga ya fi la ilaha illallah ya fi karatun qur'ani ya fi istighfari wannan shine ba wanda zai fahimci kishe wannan sai jahili shine in kuma ka ce afdalu min jami'il aurad al'aura din nan sai ka zo ka faɗi in ba wannan ake nufi ba kuma na ɗauko jawahirul ma'ani ga inda yake faɗin aurad din yake faɗi har da karatun alkur'ani a ciki har da la ilaha illallah a ciki na nuna ma amma duk baka gani ba to in ba wannan ne al'aurat ɗin ba to zo ka gaya mana menene al'aurat ɗin sai a baka dama ai babu fa faɗa fa ba hayaniya ba zagi magana ce ta karatu fahiya afdalu min jami'il aurad al'aurat ɗin nan kaza ake nufi to zo ka nuna eh, amma ka san nan ba a zuwa gaya za ka nuna ne da karatu da ilimi da littafi malam buɗe mana littafi ne duk yanda za yi malam buɗe mana littafi ne aka yanzu wannan topic din mun rufe shi sai kuma wani Allah ya nuna mana gaskiya Allah ya ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya Allah ka ba mu ikon guje mata allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka